Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Lahadi goma ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. 'yan republican a majalisar wakilan amurka sun gabatar da sunayen shaidun da su 'yan republican din ke so su bayar da ba'asi a binciken da majalisar ke yi karkashin jagorancin 'yan democrat na yiwuwar tsige trump kuma sunayen sun hada da na tsohon dan tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kuma mai kurmatan nan wanda aka sa yi sunansa wanda zarge-zargen da yi nema umul isin binciken babban ɗan republican a kwamitin majalisar wakilan kan bayanan sirri davis nunan ya tura sunayen jiya asabar ma chairman ɗin kwamitin adam ship wanda da wuya ya amince da sunayen duka masu bincike za su shiga sabon babi a makon da ake shiga lokacin da za su fara jefa tambayoyi ma shaidu a bainar jama'a bayan mako guda da aka shafe ana tambayoyin cikin sirri jiya asabar shugabar jamus angela merkel ta jagoranci jerin hidimomi a balin babban birnin kasar na tunawa da karo na talatin da zagayowar ranar da aka kayar da katangar berlin wadda ta raba birnin gida biyu a zamanin yakin cacar baka har zuwa lokacin da aka fasa ta aka kuma rusa ta ranar 9 ga watan Nuwamban shekara ta 1989. Merkel wacce ta girma a gabashin Jamus mai bin tafarkin kwamnasanci ta ce katangar Berlin ta kawo kuma wannan na koya mana cewa babu wata katanga mai raba al'umma da kuma takaita yancinsu da tafi karfin a rusa ta komai tsananin tsawonta kuma komai tsabar fadinta haka zalika tara ga watan nuwamba din shine kuma zagayowar ranar kristallnach wato lokacin da aka kai hari kan yahudawa a fadin kasar ta jamus a zamanin nazi a shekara ta 1939 wanda ya zama somin taɓin abin da zai biyo baya wanda shine kisan kare dangi na holocaust To karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin tarbar shugaban Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan a fadar White House ranar 13 ga watan Nuwamba. 'Yan makonni kawai bayan da Turkiyya ta kaddamar da hari a Siriya kan mayakan Kurdawa waɗanda daɗaɗɗun abokan tafiyar Amurka ne a yakin da ake yi da 'yan ta'addan ƙungiyar ISIS. yayin da duniya ta mai da hankali kan batun mutuwar shugaban kungiyar isis abubakar al a makon jiya a wani farmakin da amurka ta kai a arewa maso yammacin syria turkiya ta yi amfani da wannan damar wajen ci gaba da kai hare-hare kan kurdawa erdogan ya jaddada ƙudurin ƙasarsa na ci gaba da yaƙi da ta'addanci a syria bayan mutuwar ta al-baghdadi jiya asabar ɗaruruwan masu ziyarar ibada daga tsirarin al'ummar nan ta sikh a ƙasar india sun ƙetare iyaka zuwa ƙasar pakistan ba tare da amfani da takardar biza ba a karon farko cikin shekaru 72 don yin ibada a ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki gare su irin wannan haɗin kan wanda ba a saba gani ba na sauƙaƙa ma masu ziyarar ibada. na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin karuwar taɓarɓarewa a tsamar dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin nukiliya sanadiyar wasu matakan da india ta ɗauka kwanan nan a yankin na kashmir da ake takaddama a kai da india da pakistan kowace na iko ne da ɓangare guda na wannan yankin na himalaya to amma kowace na ikirarin cewa yankin gaba ɗayansa mallakinta ne jiya asabar kotun kolin india ta mallaka ma mabiya addinin hindu wani fili da ake rikici a kai wanda hakan ya ba da damar gina wani masallaci koko haikalin hindu a garin ayodhya na arewacin india inda shekaru 25 da suka gabata wasu mabiya addinin hindu masu bore suka rusa wani masallacin da aka gina tun a ƙari na goma sha shida yayin da suke yanke shari'ar ba tare da wata hamayya ba kan ɗaya daga cikin da mafiya daɗewa da kuma tsanani a ƙasar tsakanin mabiya addinin hindu da musulmi gungun alƙalan sun kuma ba da umarnin a baiwa musulmi wani fili a madadin wannan don su gina masallaci kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Sule Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har yanzu dai muna jihar Rivers kudancin Najeriya inda Lamido Abubakar Sokoto ke zantawa da Usman Muhammad dan asalin jihar Bauchi da ke zaune a garin Fatakwal bakon shirin wanne a can baya ke rayuwa ta hanyar bara ya yi nasarar samun canjin rayuwa bayan da ya fara tukin wata motar jigila a yau shirin zai mai da hankali ne a kan wasar kwallon na kasassun arewacin najeriya mazauna fatakwal to amma za mu tashi ne daga inda wakilin sashen hausa ke tambayar usman muhammad ainihin sahihancin wasu bayanan da ke cewa har yanzu 'yan arewacin najeriya na tururuwa zuwa yankin kudancin kasar da sunan sana'ar bara duk mutumin da kaga yana bara to in ka duba akwai abun da ke tattare da shi to amma mi ga duk mutane mu duk mutumin da Allah ya forewa in har yana da niyan barinta a zuciyan shi kuma Allah ya taimake shi ya samu abun da zai batta to ya dace a ce ya batta domin mu ya dan nemi wani abun da zai dan ringa taimaka kansa ka gane idan ya ringa taimaka kansa shi ma zai taimaka a wani saboda ita barinta a zuciya yake idan akwai waɗanda suna da shi din za su iya barinta to amma ba su bar ba to Allah ne bai kawo musu lokaci ba to amma duk mutumin da yake son barinta da izinin ubangiji in dai yana son barinta to zai barta saboda me Allah zai buɗa masa ko da yaya ya sa abu a ransa cewa ina so ina samu kaza zan ringa yin kaza a hankali a hankali hankali sai Allah taimake shi wannan abun da ya fara din sai ya dore to amma idan ka ce ba za ka barta ba ko kuma baka sa tunanin za ka ta ba to haka sai ka yi ta yin ta a gani to in za tunani ga duk mutanen mu da wanda yake so ya taimaka kan shi kaga zai sa tunanin cewa to nema ya dace a duk sana'a da ka na rayuwar duniya akwai sana'ar da kai kake so yi a ranka akwai kuma sana'ar da daidai zaka iya yi a matsayinka na nakashashe tunda yanzu kana da nakasa ba za ka ce ni zan je in sayi kurar ruwa in ringa turawa ba kana da nakasa ba za ka ce ni zan je in ringa aikin gini ba to amma mi akwai ayyukan da kai kanka in ka gani a nakasan naka za ka ce ni zan jarraba abu kaza don ya taimaka min to kaga tunda har ka sa jarraba shi a zuciyanka to za ka iya jarraba shi kuma to za ka kimanta kuma to me ya dace na yi na wannan jarraba wannan sana'a jana'an to kaga wannan jana'an ka kuma ka fara jarrabawa to za izinin ubangiji kuma sai Allah ya tallafa maka akan wannan jarrabawan da kai sai Allah ya sa ka gabaran ma ka aje ta kace tun da ma ashe ga zan iya yin abu kazan nan ya zan to ban yi ba kuma gashi yanzu Allah taimake ni ma ina yin abu kazan nan Allah taimake na barbaran nan ko ba ka ba to dukkan mutumin da yake so ya barbara kaga in ya sa abu a zuciyarsa na ga abun da nake son yi Allah zai taimake shi akai to amma kaga mutum bai barbara ba to dama bai yi niyan barin ta ba ko kuma ya fi so ya ta yin ta ne har iya lokacin da Allah ya sa zai iya barinta yawa to bari mu taɓo wani batu a takaice maganar wannan wasar kwallo da guragu suke yi a nan birnin fatakwal kamar ya za ka yi mini bayanin yadda kuke wannan wasa ta kwallo ita eh wannan wasa da muke kamar kaga inda muke tafi akan wannan boris din haka muke wannan wasanni tunda yanzu duk wani duk shekara yanzu a yi festival a nan najeriya state state da dama suna zuwa ko wannan shekaran da aka yi a nan abuja kaga riba sai ta zo na daya ka gani suka ci Abuja suka zo suka ci Plateau suka zo suka ci Kano ka gani kuma duk yan arewa mu ne yawanci mu a cikin nan jihar Riba ba wani ba wani yare duk yan arewa ne kuma rabi yan Kano da yan arewa da yan Bauchi da yan ina ne da yan Adamawa haka muke buga wasan ka gani kuma haka muke samu mu je mu hada kai mu je mu samu wanda suka dan fi mu iyawa mu je mu hadu da su mu je kuma mu je wasan mu je mu ciwo wasan mu dawo ka gani to amma mi idan muka je muka ciwo wasan muka dawo to jiha kuma ta yi kokari ta biya ta sallame ku dan abun da kuka dauko a ce an sallame ku shi kuma sai kaga har yanzu yanzu kaga an je an ciyo kofin nan amma har yanzu ba a biya ba to da daman mu wanda idan an biya wannan kudaden ma na daukan kofin da muka yi da daman mu ma za su daina bara albarkacin wannan a gani to duk ba a biya ba hmm. to shi yasa ga muna wasannin wasu suna wasannin sun sa rai a wasannin to amma kun je wasa kun je kun yi wahala kun ci wasa kun zo ba a biya ku ba hmm. a gani to wani wasa in ya zo ma sai ka ce ma kun je ma wahalan banza za ku yi amma mi wasa ba a ce an daina muna nan dai har gobe muna yi kuma muna nan muna jiran gwamnati da ta daure duk abun da muka yi irin wahalhalunmu ya kamata a ringa biyan mu kuma duk inda aka je wasa ya kamata mu ma da yake mu ma wasannin nan shi muke yi ya kamata ba kar a ringa nuna mana ko cewa a waɗannan ayi kaza ne ba a za a biya su ba waɗannan a biya su kaza ba haka bane duk inda aka je wasa in kuka je wasa tafiyan ku guda ne da ku da masu kafa komai naku ɗaya ne duk abun da aka ba mai kafa shi za a baka to ka gani ya kamata a ce kuma gwamnati ta ringa duba ko ta albarkacin mu ya kamata a ce a ringa taimakawa in kun ji wasa kun dawo dan a ringa biyan ku yanzu fa kaga za mu je wasa sai mun je bara mun dawo majority mutanen mu sai an je bara an dawo a zo a je training kun tashi training na safe sai kun je kun yi bara ka je training ka dawo ya dace a ce ka je kai wanka ka ci abinci ka dan yi bacci na awa biyu ko zuwa uku to amma kana dawa a training ko minti talatin ba za ka yi ba za ka tafi bara to kaga ina ci gaba anan amma yau aka ce kana wannan wasan in dai za ka je kai training ka dawo gwamnati kake wasa ta ya kamata gwamnatin ta kula da kai duk kuma jihar da kake a nan Najeriya in dai za ka yi wa jiha wasa to ya kamata a ce jihar nan tana kulawa da ku bai kamata a ce sai kun je bara kun dawo ku yi training ba bai kamata a ce sai kun yi training kun dawo ku je ku yi bara ba ka gani to da muke fuskanta kenan to jama'a wasu mu kada ku shafa fa shirin na kasa ba kasawa ba ke zo muku daga nan civic center a birnin fatakwal tare da ni lamido abubakar sabkwato bari mu sake dawa gare ka misali eh, kamar menene ne yanzu kiranka na karshe a cikin wannan shirin don gurungun kirana na karshe shine kawai abin da zamu yi cewa gwamnatin najeriya da kuma mutanen najeriya masu dan abu hannu haka ka duk kuma mutumin da yake da niyan taimakawa ka duk ba kuma kaina ko ni kaɗai ba duk mutumin da ka san yana da ƙaramin karfi ka san shi na kasa akwai mutum za gan shi da lafiyansa magidanci ne bai da abun da zai ci ko ba haka ba to yanzu haka ga duk mutumin da Allah ya azurta shi in zai iya taimaka duk mutumin da yake mai karamin karfi ne ba sai na kashe ba muna neman taimako daga wajen su da kuma gwamnatin Najeriya a taimaka wannan kasassu da masu kananan karfi da kuma dukkan mutumin da suka manyan wanda ba su da abinci a gidajen su duka muna neman gwamnatin Najeriya da masu arzikin Najeriya da dukkan mutumin da ya zai iya taimakawa ba wai sai nan jihari ba duk Najeriya gaba daya a taimaka domin ana taimakawa to mu kanmu za mu ji daɗi ba za ma mu so mu baro arewan ba in ana taimaka ko ba za mu so mu ga yan uwanmu yau in an taimaka ma wannan bai samu ba ta bangaren ka kai shi ma zai samu an taimaka wannan wannan bai samu ba ta bangaren wannan shi ma zai samu to kaga idan ba a taimakawa fa yanzu a takaice gwamnati ta cire kuɗi ta ce a taimaka na kasasu kuɗi bai zo hannunsu ba ta cire abinci ta ce a raba na kasasu abinci bai zo hannunsu ba ta cire sutura ta ce a raba na kasasu sutura bai zo hannunsu ba to ka gaya min ya za a yi a ce an daina bara eh? to amma duk abun da aka ce yau mai arziki zai iya taimakawa akwai mutane mutane wanda da dama za su iya taimakawa na kasasu wanda yan ce za a hana bara za a hana bara baran nan fa abu kalilan ne zai sa a daina bara domin mi duk mutumin da ya ce zai taimaka za a taimaka gwamnati za ta taimaka to baran nan ba komai bane me baran rishi duk mutumin da aka dauka kace kai wani sana'a za ka iya yi abu kaza zan iya yi ko kuma wani sana'a kake abu kaza nake yi kaga in dai kadan tallafa mishi to shi kuma albarkacin ka tallafa mishi zai sa ƙarin tunanin yin wannan abun a zuciyar shi to taimako bai zo ba kaga kuma bayan da za a yi amma mi in taimakon na zuwa kaga zai ba zai tsaya ma yi tunanin bara ba bara ai ba sana'a ba ce to madala muna mika godiya sosai da ka samu lokaci ka an anshi wannan gayyata kuma muka tattauna da kai a cikin wannan shirin na gode ba da alhamdulillah ne ma ina godiya da allah ya hada mu da kai kuma ka zo ka same mu kai shirin nan ina gyaran moto na na bar gyaran na zo na saurare ka mu yanzu muna muna kira ga gwamnati ga kuma dukkan manyan najeriya duk mutumin da yake so ya taimaka mana kaga dai motocin mu ga su na tsofin motoci ne ya kamata gwamnati ko yan kasuwa su taimaka su su dan sai mana motoci dan taimaka taimaka mana da dan wasu abubuwa haka nan wanda mu ma za mu taimaka na baya gare mu wanda kuma za mu taimaka wanda suke tare da mu to idan Allah ya taimaka mana sai kaga gaba ɗaya muna taimaka juna mu sai gabaran nan ba za a ga muna yin ta akan titi ba to shine muke bara gwamnati da kuma dukkan mutanen da suke yan kasuwa da attajirai ga duk mutanen da suke da imani su taimaka ya kamata su taimaka mana ga mu gajeyu saboda baran nan da muke mu ba a santa muke yi ba abun da ya kama mu dole ne sai mu yi shi yasa to masu nan shirin na wannan mako ke kammala haka kuma nan wannan hira ta zo ƙarshe a madadin bakon shirin na kasa usman muhammad gurgu direban motar jigila da wakilin muryar amurka a jihar rivers lamido abubakar sokoto ni sulemu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai a makon gobe idan allah ya so. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin wata 'yar gwagwarmaya Aisha Yasmin Zakari inda muka yi bibiya kan batun cin zarafin ƙananan yara da ake rabawa da iyayensu ko dai waɗanda ake safararsu su ko kuma waɗanda ake turawa waɗansu garuruwa da nufin tarbiyyantar da su ko kuma gyara hali. abokiyar aikinmu madina dauda ta tambaye ta ko gazawar iyaye ne ke sa ake fuskantar irin waɗannan matsaloli sai ta bayyana cewa ni fara ɗaya ba zan iya cewa gazawa ba ce kin ga wani ina maganar da shi ali muziri allah ya ci kansa professor ya ce muna fama da triple heritage to ina ga shi nauyin burden ɗin da yake kama musamman mu mutanen arewa musulmi ga dama al'adar mu tana kanmu ga ilimi na addini yana kanmu da kuma ilimi na boko to idan ba an sami iyaye masu tsaiko ba jajirtattu ba sai mutum ya kiɗime saboda misali yanzu a ce misali a matsayin keke babbar ma'aikaciya ce kuma kina da yara kuma kina da miji su yara su suke ki kwalla da su ki basu tarbiyya sannan ki basu tarbiyya hausa a ce da ki ai ba a ce sun zama two westernized ba at the same time kuma ba a ce ba za a ce musu sun zama local ba ba za a ce sun waye da yawa ba ba kuma za a ce sun zama kauyawa ba sannan kuma kina so su kamanta addini su nauyi ne wanda yake ina ga as a people as society muna buƙatar mu zauna mu yi magana a tsakaninmu musamman ne mu wanda za mu iya cewa intellectual elites mutanen da suke sun damu abin da yake faruwa kuma suna karance karance ko tafiye tafiye cewa menene identity mu ko me muka yarda ya zama mu kanmu misali a rayuwarmu menene wanda a ce in mun yi haka shine daidai menene wanda yake ba daidai ba za ki ga matsaloli da yawa misali ko matsalolin da suke faruwa kamar a ce wurin kashe-kashen aure da muke ta samu za ki ga duk irin wannan ne sai ki ga mace ta rasa yadda za ta yi a'a yar gayu za ta zama ustaziya za ta zama ko yar ƙauye za ta zama duk inda kai <laughs> baka tsira ba akwai kuma wani lokacin zaki gama zan ne suke kamantawa sai ki gama sali a ce a'a so take na kai ta yawo tana holewa ko kuma so take na kulle ta a gida so akwai so many conflicting abubuwa da suke karo da juna wanda yake ya kamata mu zauna mu mu zauna wa kanmu mu fito wa kanmu tsarin da yake shine maka yadda da shi a taba addini wanda yake dama addini shine rayuwar mu wacce komai mun jirkinta a kai komai yana kai sannan al'adunmu mu jawo su wanda basu basu yaƙi da basu karo da addini ba sannan kuma ilimi ilimin na boko to in muka zauna muka yi wani ina ga za mu samu dan sauki sauki to sun musuwa kenan mu kungiyoyi masu zaman kansu ko a'a mu iyaye masu ruwa da tsaki ai hajiya madina mu 'yan kungiyoyi da mu iyaye saboda kamar yadda na faɗa ɗazu nauyi ya yi gwamnati yawa su ni har kunya nake ne ne kullum da ce gwamnati ta kasa ta kasa akwai wuraren da yake eh gwamnati za ta iya yi fiye da haka amma abin ya fi karfin gwamnati hajiya madina ke ce gwamnati ni ce gwamnati waye gwamnatin mutanen nan su ne gwamnati so da haka in ba mu fito mun yi onin ba mun dauka a mu mun ce wannan matsala mu ce da za ta warware ba ta warware waye gwamnatin ga shugaban kasa daya muke da shi vice president guda ɗaya sanatoci nawa ne so su muke jira su shigo gidan mu su ce ga yadda yaran mu za su yi so abu ne da mu 'yan kungiyoyi mu haɗu da kungiyoyi na iyaye da kungiyoyi na malaman makaranta a kungiyance mu fitar da wannan tsarin inda muke bukatar taimakon gwamnati mu ce gwamnati ki tallafa mana to ye kuwa za mu yi ne na haɗa kai domin abu ɗaya da yanzu yake faruwa a wannan ƙasa ne kawunan mu sun rarrabe ko ta ɓangaren addini ko ta ɓangaranci wani yanki kika fito wani addini kike bi ke yar uwata ce ko ba yar uwata ce ba dunkulewa wuri guda mai wannan ba kya ganin hoɓasa ce ta sosai da muke bukatun ƙila taimako da tallafi ai wannan kan ba karaman abu ne mai girma ba saboda gaskiya ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da muke fama da shi a Najeriya shine rashin haɗin kai na kabilanci da na addini ina gama duk matsalolinmu daga nan suka fito kawai sai dai su fara su rika canza suna su rika canza fuska to amma kin san kamar yadda na faɗa ɗazu abin da yake a nan da shi za ka yi muna kwaɗayi najeriya ta zama ƙasa ɗaya a zauna cikin zaman mutunci da karamci da jin daɗin rayuwa to amma a zahiri a yanzu najeriya ba haka take ba babu kishin ƙasar da za a ɗauki abu a yi abu gaba ɗaya to shugabanninmu da suka shuɗe yasmin da saddauna da azikiwe da awolowo mm. da mike opara mm. duka dai ga sunan kin ga sun fito daga yankuna daban-daban mm. addinansu daban-daban amma suka rika haɗuwa a ƙwarya guda idan ya shafi ƙasa to kina ganin shugabanninmu na yanzu ba su bin sauran waɗanda suka gabata kenan wato ko wala hajiya madina watakila mutum yau da gobe kana girma sai abubuwa suna canza maka misali in shekaru da dama da suka wuce ne fara ɗaya zan ce a kuskuren su ne amma yayin sai ki ga misali maybe a wannan office ɗin na biyu maybe ke ce shugaba to yadda za ki tafi da mutane biyar sai ki kusa hauka cewa. saboda a da an da bi da biyayya yanzu kowa kina taɓa shi zai shahe free sai ki rasa ma me freedom din so fara ɗaya. a ce shugabannin nan ta ko ina kuskuren su ne wallahi ina so in musu uzuri yau ko admin kika zama ta whatsapp sai kin ci sa'a zaki tsira ba ki samu hawan jini to imagine a ce kina da wani babban mukami a Najeriya magana gaskiya ban ce fa ba sa kuskure ba suna da kurakurai amma fara daya lokacin su sardauna da kuma wannan sauran shugabannin Allah ya kansu su suma a ce a walawo a ce su naman da azugoyi da sardar ta fawa balewa duk abin da suka faɗa a lokacin wa iyayen mu suka gayawa a mu suka gayawa an yadda an ɗauka an yi amma ke yanzu ko kano ki dara ki zo ki ce za ki magana kowa ya rika bajewa yana shi kaza kaza kaza to mu ma har da laifin mu so dan haka gaskiya wannan haɗin kan wanda aka yi a da aka yi abu gaba daya ya saba ce mana ban ce ba za mu iya dawo da shi ba shi yasa ake cewa hausawa suke cewa anka dan ka ga goye baya ba wai ya gajiya ba ne ko zai gudu yana shiri ne zai faɗa to yanzu sai mun koma kowa ya shiri ya gyara kansa menene matsalolin to har a samu shugabanci daya misali yanzu kowa arewa waye zaki ce shine shugaba ko a ƙasar yarbawa da sun kowa haɗin kai waye zaki ce shine shugaba watakila ki ambaci sunan wane da wane amma shi ma akwai wanda za su yi masa bore ballanta na kasashen inyamurai wanda yake dama su ba su taba karɓar shugabanci guda ɗaya ba su magana gaskiya kenan su don haka sai mun koma mun ɗan yi gyare-gyare wanda yake kuma alhamdulillah tunda yanzu har muke magana akan abin in dai ka fara taɗin abu to karshen sa ya zo tunda mun fara magana min yadda cewa muna da matsala to ko za mu samu mafita to akwai wani muhimmin zargi da ya fito a cikin wannan yanayi da ake zancen satan yaran nan a tafi da su wani yanki daban na cewa talauci da rashi ya sa har wasu iyaye mata ke ɗaukan 'ya'yansu su saida. To wannan abu sai dai hadda saboda ban taɓa tunanin cewa niya iyakar tarbiyyar da aka yi maka da iyakar abin da ka karanta na tarihinka da abubuwan da kake cewa shine kake fafatukari haka za ta faru ba. amma gaskiya ba zan iya tsaye da shi kawai a talauci ba ina ga jahilci shine na farko jahilci to sai talauci to ina ga in talauci da jahilci suka haɗu mutum baya iya tunani ma saboda ma duk matar da za ta yi haka ai sai dai mu ce mata mahaukaciya a Allah sai dai mu mata uzuri saboda hankalinta ya riga ya gushi saboda duba ko tinkiya wacce take a cikin dabbobi take shashasha za ki ɗauki ɗanta ki tafi to a ce mutum ya haka ku ai hankali babu kuma me bambancin mutum da dabba dama hankali to wannan gaskiya kamata a kai ta gidan yari na mahaukata a tabbatar da tunaninta ko daidai ne akwai abin da ya taɓa ta amma gaskiya wannan ba al'ada ce ta ɗan adam ba da ana buƙatar sojoji suna buƙatar taimako mutane fiye da miliyan biyu aka yi masa train so shi ne so ya kamata ta nan ma a ce gwamnati yau wata dan duba wannan abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gutsuro muku kaɗan daga cikin musayar yau da aka yi a ofishinmu da ke birnin tarayya abuja kan wannan batu na sace kananan yara kafin nan a madadin bakuwar tamu aisha yasmin zakari da mu madina dauda da ta mana hira da ita sai kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba. abin abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya. wala muna da mazaje da ba najeriya ma akwai birnin wajen ma kaya akwai ba hausa eh,